رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يمقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود قوديا سنتبت ما الله سبحانه وتعالى واندي ساكي بامو داما مكا ساكي داوا وانا البرنامج البركة واتن صفة صلى الله عليه وآله وسلم a inda muke karanta littafin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda idan ba manta ba mun kai ƙarshen sigogi na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma har mun shiga cikin wasu tambihohi da fa'idodi muhimmai mali malika muna ƙarshen bayani game da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya wanda waɗannan fa'idodin guda shida ne amma mu ambaci ta ɗaya da ta biyu mun kammala ta ɗayan mun shiga ta biyun ta biyu ba mu kari ba wadda muka kammala dai ta ɗaya kenan ita ce bayani game da wannan sigogin da aka samu a cikin salatin da ya karantar a can baya to an samu yana cewa kama sallaita ala ibrahima kamar da kai salati ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to sai kawo muna nukudar cewa to kaga an samu tashbihi kuma da aka sani game da tashbihi shine wanda ya fi to shine ake kamanta wani da shi ba wanda ya fi wanda an kafi shi ake kamantawa da wanda ya fi ba wanda ya fi ba za a kamantawa da na kasa gare shi wanda mu yi wannan bayani kuma ya kaya dalilai na cewa to kaga yanzu idan aka ce kama sallaita ala ibrahim ya nuna annabi ibrahim kamar yahi annabi muhammad ne sallallahu alaihi salama. amma kuma ijma'in malamai annabi muhammad sallallahu alaihi salama ba wanda ya kai shi dukkan annabawa Allah ba su kai shi ba to ya kawo mana dalili kuma ya kawo wajahu shibi a wannan gurin kuma mun yi bayanin sa ita fa'ida ta farko fa'ida ta biyu kuma wato ita ce inda yake bayani game da dukkan sigogin da suka zo to akwai ambato alihi a ciki ana cewa Allah masalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin dukan sigogin da suka zo haka suka zo har ya kawo cewa to idan ka zo ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba tare da ka sa wa alihi ba to lalle da wala a ce ma dai kai sunna to sannan kuma wannan salatin da kai tabbas ba za ka hada shi da wancan da an bashi ali ba don shine mai ali ne manzo Allah ya koyar a ciki mu yi wannan bayani har kuma ya kawo an samu wani malami daga cikin malamai wanda ke da tsaurin kai kamar da ya ambata ya yi tsaurin kai kore kalimar alihi cikin salati a cikin tafiya yake ba a yi wannan malamin mai tsaurin kai shi ne muhammad isaf na shashibe a cikin littafin sadi sama suna al'islamu sahih Mali ya kawo illar wannan magana tashi da kuma hadarin da ke cikinta kore ko kuma inkarin wa manzo Allah salati da shi da alayensa a cikin sallah wannan ba karamin kuskure ne ba daga wannan malamin ya kawo mana hujjar malamin kasancewar cewa dalilin da ya sa ba a cewa wa alihi ai shine a cikin alkur'ani da Allah ya ce ai salati bai ce wa ali ba abin da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ba ce sallu alaihi wa ala alihi wa sallimu taslima ba to wannan yasa sai yake cewa to kenan ba a wannan salati to kaga wannan wani wahami ne ya dauke shi da wata kuma bata ce ta ɗewe shi mali ya kawo dalilan batarsa game da wannan nukuda tasa kuma bai kai ƙarshe ba lokaci mun halinsa amma mun kawo daidai inda yake cewa to da za ka yi masa tambaya shi wannan malamin da ke da irin wannan fahimtar domin shi malami yana da fahimtar cewa ba a cewa wa alihe ba ba a cewa wa alihe kuma hujjarsa Allah bai ambaci hakan ba sannan kuma har ya musanta ma cewa wai sahabbai su wa manzo Allah salati yadda eh, tambaya yadda ake salati da ayat ta sauko mun gaya muku cewa sahabbai sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun masa tambaya ya ake wa manzo Allah ya ake ya muke ma salati domin shi ita sallama mun sani ta ma salatin ba mu sani ba kuma aya ta hada mana su guda biyu to salatin ya muke yi manzo Allah ya musu bayanin wa'annan sigogin da kuka ji mun karanta to shine sai malami yake inkarin cewa sabai ba su wannan tambayar ba yace bai ma yiwa su wannan tambayar yace dalilin sa na cewa bai yiwa su wannan tambayar shine ai an ka ce as-salatu yana nufin addu'a to ya za ya ce ba su san addu'a ba har sai sun tambayi manzo Allah yadda ake yi domin ai addu'a ce ita kuma addu'a sun iya saboda ka bai a ce sun yi tambaya kuma alhali kuma sun riga sun iya saboda ka ba su yi tambayar ba to sai mali ya bashi amsar da cewa da zaka tambayi wannan malamin ai Allah cewa qimu salata ku tsayar da sallah yanzu sallah kace ku tsayar yanzu da za ka masa tambayar wannan aya cewa sabai su wa manzo Allah tambaya ya za a yi sallah da zai ce ma ƙarya ce ba su yi wannan tambayar ba ai sallah aka ambata to kana cewa ba su san sallar ba ko kana nuhin tunda wancan da aka ce salati ne ko sallu alaihi wa sallimu taslima me bambancin wannan as-salatu da wancan as-salatu dukan nisu ai asalin kalimar ɗaya ne as-salatu to Allah ce wa qimus salata wa atuz zakata waccan kuma tace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga duka ni as salatu ne to idan kace ai ba za su yi tambaya game da salati ba saboda sun san abin da ake nufi da as-salatu ana yin addu'a to nan ma sai kace haka wajen wa qimus salata wa atuz zakata nan ma as-salatu addu'a ba sai su yi tambaya ba koko yana da kyau su yi tambaya idan kace ba sai su yi tambaya ba kaga kai kuskure domin as-salatun nan ba shine wancan as-salatun ba sannan kuma ita sallar da Allah ke cewa ai wannan ayar ai sai da manzo Allah ya bayani yadda ake sallar sannan sabai suka gani sannan kuma manzo Allah tambaya game da salloli gurare daban-daban daban cikin sallah sun masa tambaya yadda ake sallama sun masa tambaya yadda ake ruku'i sun masa tambaya yadda ake na ibadodin duka yadda ake sallah sun masa tambaya kaifiyar sallar ma to kenan idan sun wa sun masa tambaya sai ka ce to don me su tambayar ba ta yi wa tun Allah cewa shi ke nan ai tun su riga sun san sallah kamar yadda kake cewa ya allazi na amurin sallu alaihi wa sallimu taslima sun san abin da salati ba sai sai tambaya ba to wannan da ya yi bata ce Allah shi kare mu daga bata cewa confirm sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayar ta sauko wa manzo Allah tambaya kuma manzo Allah ya musu bayani yadda ake wannan salati kuma yadda manzo Allah ya musu bayani shine muka karanta muka a wannan littafi sai ma yake cewa a yau bayan ce to wannan tambaya abin a wannan kuskure ne kwarai da gaske idan ka ce ba a tambayar as-salatu can domin ai wannan ma wa qaimu salata wa atu zakata fa inna ma'rifatan li asli al-ma'na as-salati fi al-lugha la yughnihim an as-su'al an kayfiyatiha ash-shar'iyya sanin su ma'anar as-salatu ga lugha domin as-salatu a lugha ana nufin addu'a kamar yadda ya fasara a can baya to idan suna sun san as-salatu a luga shine ana nufin addu'a to yanzu da Allah cewa kai musulata zata kaga ba su da bukata kenan su yi tambaya to ga wannan bai yiwuwa wannan bai wadatar da su sai su tambaya domin a salatu annan ba tana nuhi addu'a ba sallah ake nuhi al-ma'huda wa hadha bayyinun la kafa wannan kuma abu ne bayyinun wanda kuwa ya san shi baya buya wa ma hujjatu al-musharu ilaiha fala shi'a amma hujjar da aka isharar cewa can ai saboda Allah bai ce sallu alaihi wa alihi ba saboda ka ba a cewa wa alihi wannan ba hujja ce ba ba hujja ce ba wai don Allah bai ce wa alihi ba kai ma ba za ka ce wa alihi ba kuma alhalika annabi ya ce ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين dalilin da sa muka ce wannan ba hujja ce ba shine kasancewar shi wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai shine kewa mutane bayani abin da yazo daga wajen Allah tunda Allah ya ce ayi salati to kaga manzo Allah zai bayani shi ko mai bayanin sabbai sai su zo su yi masa tambaya sai suka zo suka yi masa tambaya kuma yayi bayani kace ba haka ne ba to kaga wannan kana da matsala kenan kama kala ta'ala kamar da Allah da kansa ya faɗa cewa manzo Allah shi ke bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim muka sauko maka da alqur'ani domin ka wa mutane bayani abinda aka saukar musu na wannan alqur'ani yana cikin suratul nahl aya ta 44 wannan aya to cewa da Allah yi wa anzalna alayka dhikra muka saukar ma da alqur'ani da ta bayyana linnasi ma nuzila ilaihim don kawo mutane bayani abin da aka saukar musu to yanzu wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu sallu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ai wannan aya ce kuma Allah ya sauka da ita kuma cikin alqur'ani to wa zai bayani wannan ayar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tun Allah ce shi zai yi bayani kuma ya je ya yi bayani yanzu ya dace kuma wani hito ya ce a'a ba gaskiya ne ba ba zai karbi bayani manzo Allah ba a zai dauki molon kansa ya fasara ma kansa Qur'ani ya bar fasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a hankalci yayi to wannan shine matsalar dukkan wani wanda ke mu'amala da bid'a yakan yi kokarin ya ajina manzo Allah shi ya dauki nashi tashi fahimta ko ta fahimtar malamin sa ko ta fahimtar kungiyar su ko ta fahimtar dariƙar su ko ta fahimtar duk wani malamin da yake gani yayi imani da shi to sai dauki tashi ya saki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban matsala shi ne malam ke cewa ai kaga wannan tunan da Allah ya riga ya mana bayanin cewa Allah ya sauko mu manzo Allah alqur'ani don yayi bayani to ayar da Allah ke cewa inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ai manzo Allah zai bayani wannan ayar to ko kaga manzo Allah ya bayanin cewa ga yadda ake salatin ba sabbai sun masa tambaya to kaga musan ta wannan wato rashin arziki ne kawai malaiki kamar cewa faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam kayfiyata salati alaihi kaga ai manzo Allah ya bayani yadda ake salatin wa fiha dhikrul ali cikin bayanin da manzo Allah yayi ya ambaci akwai ali a cikin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad haka manzo Allah ya koyar fa wajaba qabulu zalika minhu saboda kaga wajibi ne kina a karbi wannan bayanin da manzo Allah yayi li qawlihi ta'ala domin Allah ya faɗa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku rike to manzo Allah ya zo mana da salati me ya kamata sai mu rike wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih kuma ga manzo Allah ya faɗa hadisi ingantaccen hadisi daga manzo Allah al-mashhur kuma hadisi shararre da duk al'umma musulmai sun san shi shine annabi yana cewa ala inni utitu al-qur'ana wa mithluhu an bani al-qur'ani da wani abu kuma irin al-qur'ani shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake an bashi kenan da aka ba manzo Allah al-qur'ani ai ita ma sunnan manzo Allah ita ma bashi akai bayani da manzo Allah ke yi game da ayoyi ko game da dukkan ibadodin da ake ibada irin sallah irin zikiri irin salati irin zakka irin azumi dukkan wata ibada da ake yi bayanin da manzo Allah yi a ciki to kaga daga Allah ne Allah ne ya bashi umurni yayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya furta son zuciyarsa a yana daukar abin da Allah ya ce masa yayi sai to wannan shine zaman lafiya ga dukkan musulmi mu yi da wannan na'am hadisin ya inganta maliki huwa eh, mukhrajun fi takhrij al-mishkat yace cikin takhrijin da ni wa al-mishkat hadisi yana cikin bayanin sa maliki walaita shiri ma za yaqulu an-nashashibi menene wannan malami Muhammad Isaf nashashibi me zai fada wa man qad yaktaru bi ba'raji kalamihi da ma duk wani wanda ba shi ba wanda ke iya ruduwa da irin kwashe-kwashe maganganunsa cewa idan za a yi salati ba sai an ce alihi ba kawai a ce Allahumma salli ala Muhammadin shikenan e, wajen salati sallah ne ba za ka faɗi wannan ba in ma salati ka manzo Allah kaka cewa ala alihi ba don Qur'ani bai ambata ba to yace to yanzu da shi da mai irin fahimtar sa me za su faɗa da za ka yi musu tambaya fi man asa an yunkira tashahhud fi salati da za ka zo ka same shi ka ce to ni ina ganin tahiyar ma gaba ɗaya babu ta ba a tahiya a cikin sallah to idan mutum ya zo yayi irin wannan da'awar to kai kana nuhin Bini kai me zaka ce mamon Ya ce kawai tahiyar ma ba a yi a cikin sallah au kar alal ha'ibi tarka salati wa sabi fi haibihima ko ko yazo yayi musu game da abinda mutane ke yi cewa mace in tana cikin haila ba za ta yi sallah ba mace idan tana cikin haila ba za ta yi sallah ba to sai ne ta ce a babu hujja idan mace tana haila za ta yi za ta yi sallar sa idan tana haila za ta yi azumin ta kawai ne zo da irin wannan fikira misali da irin wannan fatawa gurguwar fahimta sai ya zo da ita to da za ka yi tambayar shi al-isaf Muhammad Isaf na Shashibi ka ce masa to ya zai faɗa game da wannan mutane guda biyu mai inkarin tafiya a cikin sallah gaba ɗaya ke babu ta mai inkarin zamar mace ba ta sallah ba ta azumi lokacin da tana haila me amsar ka bidawa anna Allah ta'ala lam yadhkur at-tashahhud fil Qur'an wa inna ma zakara al-qiyama war ruku'a wa sujuda shi hujjar sa wanda yake ba za a yi tahiya ba cikin Qur'ani ba inda Allah ya ce tahiyya abin da Qur'ani ya ambata shine a tsayu ya ambaci tsayuwa a cikin sallah ya ambaci rukuyi a cikin sallah ya ambaci sujada a cikin sallah amma su kadai babu inda yake ayi tafiya haka kuma babu inda Allah ce idan mace tana haila ba za ta yi azumi ba ko idan tana haila ba za ta yi sallah ba a cikin alkurani babu shi to to da za yi masa tambaya kace ce to yanzu wannan shi ne hujjarsa to me hujjarka na tabbatar da cewa ba zai goyi bayan wannan fatawar ba zai ce a macen da ke haila ba za ta yi sallah ba macen da ke haila ba za ta yi azumi ba kuma akwai tahiyya a cikin sallah domin shi da kai ne ya faɗi akwai tahiyya amma abin da yake ba a cewa wa alihi hujja ba a cewa wa alihi babu cikin alkur'ani sai mu ce to kai ma hujjar kada kace ana tafiya to babu da cikin alkur'ani kidan sai ma ji tafiyar gaba daya wannan da yake ake alihi cikin tafiya shine ya karanta da tafiyar ba qur'anin ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ashe kenan idan kace ba a cewa wa alihi to kamar ka ce ma ba a tafiyar gaba ɗaya kace ma babu tafiyar gaba ɗaya tunna hujjar ka babu ta cikin Qur'ani alihi babu alihi cikin alqur'ani to ita ce kuma hujjar wanda yake babu tafiya cikin sallah to wannan shine abinda albani yake so ya jawo hankalin mai wancan fahimtar duniya dawo فالواجب alaiha alqiyam abunda a wajibi kawai ga mace ta tsaya kawai to fa hal kuna hadal munkar to da a ce an samu mai irin wannan fahimtar ku wainna masu irin wannan fahimtar Muhammad Isaf da kai da ƴan goyon bayanka shin za ku yi daidai da shi za ku yi da fahimtarsa ku ce eh babu tafiya a cikin sallah tunda babu ta cikin alkur'ani babu wata mace ta zauna ba ta sallah ba ta azumi saboda tana haila don qur'ani bai ce haka ba am yunkiruna alayhi zalika koko za ku yi to ku faɗa da shi ku yi masa musu ku ce ba ku yadda ba sai an yi sallah da tafiya sai mace ta daina sallah lokacin da tana cikin haila sai ku yi to ku yi wannan tambaya mara ce fa in kana awwal idan fahimtar ku ita ce ta farko cewa a'a za ku yi musu za ku ce dole akwai tafiya za ku ce lalle mace idan tana cikin haila to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba to wa zalika fa in kana al-awwal idan na farko ne cewa ba za ku yi masa musu ba za ku ce eh yayi daidai ku ce yayi daidai da misali wa zalika mimma la narju to wannan ba ma fatan haka idan suka bada irin wannan fahimtar cewa eh tunan qur'ani bai ambaci tahiya ba ba za a yi ba tunan qur'ani bai ce ba a mace ba ta zama ba ta sallah ba saboda tana da haila ba ta zama ba ta azumi saboda tana haila Qur'ani bai faɗi haka ba ce saboda ka ba wani hujja kawai mace idan tana haila ta yi sallah sannan kuma ta yi azumi eh, wato ba ba wani hujjan da zai hana mata sallah ko azumi idan suka bada irin wannan fatawar to fa ballu balalan ba'idan sun bace kuma bata mai nisa wa kharaju an jama'atul muslimin sun fita cikin musulmai domin wannan ijma'i musulmai ne kenan sun yi sun yi raddin ijma'i musulmai kaga sun fita daga cikin tsarin musulmai kenan Allah shi tsare mun ba ma fata haka wa in kana al'akar akhar malaki idan kun ba haka ne ba na karshe ne fatawar karshe suka dauka cewa eh za su fito su yaƙe su za su fito su yi inkari za su fito su ce fatawar da kake ba a tafiya cikin sallah saboda qur'ani bai ambata ba kuskure ne ai annabi yayi bayani ko ta ah, lalle cewa da kai mace ba ta fitowa ta yi sallah lokacin da tana cikin haila cewa a ah, za ta ci gaba da sallarta saboda don tana haila za ta ci gaba da sallarta ba laifi za ta ci gaba da azuminta ba laifi saboda mi saboda qur'ani bai ce ba ka ce kuskure ne to idan haka kuka zo kuka ce kuka bada irin wannan fatawar faqad wuffiqu to sun daidai wa asabu sun samu daidai to fa ma raddu bihi alal munkari irin wannan raddin da sun kai ga wanda ke wannan inkarin suka ce mai a'a ai ko da Allah bai ce wa tunda annabi ya ce to za a dauki maganar nan ai aiki da ita to huwa radduna alal nashasibi to mu ma raddin da zamu yi muku kiran ko da Allah bai ce sallu alaihi wa alihi wa sallama ba to ai annabi ya ce sau daga amsar da za ku ba wannan in za ku yi masa musu mai kore tafiya kwata-kwata ko mai cewa mace ba ta zama don tana da hailawai ba ta sallah ko don tana ba ta a kawai da za ta cigaba da sallarta za ta cigaba da azuminta ko tana haila tunda Allah bai aza mata wannan ba a cikin Qur'ani amsar da za ku yi mata da raddin da za ku yi mata su shine za ku ce ai Qur'an hadisi yayi bayani to mu ma haka za mu ce maka hadisi yayi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kinan cikin salatin da annabi ya koyar duka ya koyar da awa annabi salati kuma awa yan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati malaki to kaga idan kun dauki wancan to ba ma fatar haka kun yi ta cikin musulmai in kuma kun ɗauki wannan to duk raddin da za ku wa wancan to shiri mu ma za mu muku Allah ka samu gani sai ma ci gaba da cewa fahizaran ka yi sauna ayyuhal musulmin ya kai musulmi an tuhawi la fama alqur'ani mustaqillan an sunna kai iya kokarin ka bawan Allah kada ka kuskura ka ce za ka fahimci alƙur'ani ba tare da sunna ba ka ce kawai ƙur'ani zalla ba ruwanka da hadisan manzo Allah matsayinka na musulmi ka yi taka tsantsan karka kuskura ka kawo wannan fahimtar da ka kawo ta ka ta musulunci domin ka karyata ƙur'ani shi ƙur'ani da kake shi kadai ka yi aiki da shi to ka karyata shi kuma baka yi da shi ba domin shi ƙur'ani da kake yi imani da shi shi kadai to shine kuma yake abi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kace a rike shi kawai a aje hadisan manzo Allah kace a aje shi ma domin shi yake abi manzo Allah da Qur'ani bai ce abi manzo Allah ba ai da ba za abi manzo Allah ba shi qur'ani ne yake abi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk mutumin yake zai kore sunna don ya tabbatar da Qur'ani kadai wannan batacce ne fa innaka lan tastati'a zalika baka iyawa domin duk ibadodin zaka lalata shi yasa muke ganin wa'in gara ake ce makalakato kullum sabuwar sallah za su hito da ita dacan idan aka zo ana maganar sallah sai ka ji suna cewa to abinda Allah ya ambata ruku'i da tsayuwa da sujada kawai babu zama Qur'ani bai ambaci zama ba to daga nan sai suka daina zama kuma to daga nan kuma sai suka sake dawa kuma suka ce to ai ko wancan ruku'in da sujadan da anka ambata ba cewa an kai kai cikin sallah ba kawai abin da a sallah addu'a kawai sai daga da ya samu luri sai ya zo kawai sai ya tsaya kawai sai ya addu'a da ya addu'a sai ya tesa a ya sallah ƙarshe-ƙarshe dai sai suka ban ma sallar gaba daya to kaga dama ne hadaf din su barin ibadar ma gaba daya barin musuluncin gaba daya maimakon su fito kawai kai tsaye suke kai su sun bar musulunci sun kahirce kaga kowa ya san matsayinsu sai suka suka fito da wutar da sita don su gyara in wasu musulmai wanda ke da ra'ayi ga addini sai suka ce musu a ai qur'ani kadai ake so shi ko musulmi idan ya ana fada alqur'ani ana nuna mai muhimmanci rike alqur'ani shi kadai to sai ga kamar eh gaskiya ce ba su sani ba wata guba ce aka dasa a ciki cewa a yi aiki da alqur'ani kadai ba da hadisan manzo Allah ba wata guba ce wadda ke roshe musuluncin gaba daya wata yar bara ta aka shirya don a hana musuluncin kwata-kwata to wannan shine malam ke cewa bawan Allah ka yi sauna kada ka kuskura ka ɗauko wannan fahimtar cewa wai a yi aiki da hadisi kadai a yi aiki da ƙur'ani kadai ba da hadisi ba domin kamar kana cewa kenan a yi aiki da al amma ba tare da fassararsa ba na ko tabar da cewa bai da za a yi aiki da al ba tare da an san fassararsa ba an san ma'anarsa wanda ya san ma'anar kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah da ya san wannan bayani kuma yayi bayani kuma kace ba a yi to wannan ya nuna ma kenan lalle har yanzu kana cikin duhu kenan kana cikin bataye Allah ka kare mu mareke cewa tabbas idan ka dauki wannan fahimtar baka iyawa idan ka ce za ka yi amfani da Qur'ani kadai ba da hadisi ba to ba za ka iya ba kuma lalle ba za ka yi addinin ba kenan gaba daya wala kunta fil lugha siba zamanika ko ko bangaren luga kai asiba waihi zamaninka siba waihi kowa ta malamin lugha ne shine fito da nahawu ko kuma mu ce shine ke da wa fil cikin nahwu to ko ne ko kai ne sibawai mai alkitabu to shi kenan ka bace kenan daga yau saboda ka sanin ka da luga bai sa ka san ma'anar alkur'ani sanin ka da yaren larabci da sako na lungu da ke cikin larabci ga nahu ka iya ga balaga ka iya ga adab ka iya dukkan sakon lungu na sarfu na lugha ka sani amma baka san hadisan manzo Allah ba ba za ka san alqur'ani ba shi alqur'ani wanda aka ba dama ya fassara shi ya fitar da ma'anarsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah hadisansa ne suka yi bayani sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cikin hadisansa so idan kana bukatar ka san Qur'ani kenan dole sai ka koma hadisan manzo Allah ba lugar larabci zaka koma ba lugar larabci tana taimaka maka ne wajen fahimta amma ne gaskiya sai ka koma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan lugar za ta taimaka maka saboda ko da kai ne siba wayin zamaninka in baka da hadisan manzo Allah ba za ka iya Qur'ani ba wa haka misalu amamaka ga kuma misali nan gaban ka aika gani don fa inna nashashibi wannan malamin nashashibi azaf Muhammad hadha kana min kibar ulama'il lugha ayna cikin manyan manyan malaman lugha fil qarn al harbi a wannan zamani fa anta tarahu albani ci gashi ko ka gani shi qabbal ya bace hina igtarra bi ilmihi fil lugha lokacin da ya rudu cewa ai yana da ilimin lugha yana da harshen larabci sai yi tabbatun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya bace walam yas'il ala fahmil qur'an bi sunna bai nemi sunna ta zama masa mai taimakawa a wajen fahimtar sunna ba wannan ya sa ya bace bal innahu ankaraha kama arafta a ya ma musu sunnar kamar yadda ka sani saboda ya dogara da harshen larabcin kawai ba tare da ya je ya san sunna ba kaga ya bace wal amsalatu ala ma naqulu kathira misalai game da wannan suna da yawa jiddan la yattasi'ul maqamu li dhikriha wannan lokaci ba zai mu da dama cewa mu ambaci wa'annan dalilan duka ba amma dai confirm ne duka musulmi ya san duk mutumin da ya dauko akidar cewa ayi qur'ani kadai ba da hadisi ba wannan ya bace wa fi ma sabaka kifaya saboda ka abin da ya gabata ina fatar ya isa amma dai a fahimci wannan nukuda tana da muhimmanci kwarai da gaske masu bata da dama sun bace a wannan bangare wallahu almuwafiq Allah ke sa a dace wannan shine karshen bayani Muhammad Nasiruddin Albani game da wannan fa'ida ta biyu cikin fa'idodin da Ibn alƙawari zai kawo masu muhimmanci sai fa'idarsa ta uku cewa wa yaral qari aiban annahu laysa fi shay'in minha lafzu ziyada mai karantawa zai ga dukkan wayannan salatan da muka kawo a wannan gurin da sauran da ma zai karantawa wanda suka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu batun sayyidina duka walidhalika maliki shi yasa ma ikhtalafa almutaakhiruna fi mashru'iyyati ziyadatiha malaman karshen zamani suka yi sabani wajen shar'anta kara ziyartiya wato karin sayyidina kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala sayyidil khalqi ajma'ina ko abin da ya kamanci haka malamai sun yi sabani ya halatta ko bai halatta ba tun da gashi dai a ruwayoyin da suka zo duka babu sayidi na ciki fi salawatul ibrahimiyya sai idan zaka salati na ibrahimiyya zaka kara sayyidina Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka za kara wannan ko ba za kara ba wasu da dama sun ba a karawa tun annabi bai karan ba wasu dama sun ce aya halatta malaki cewa wala yattasi'ul majalu al'ana linufassila alqawla fi dhalika ba ma iya samun cikakken lokaci a wayanzu cikin wangal rubutu wanda ake a gurguje ba za mu iya samun dama mu kawo ma maganganu mu fayyace magana game da wannan nukuda game da maganganu malamai da lungu da sako na wannan matsala wa zikiri man zahaba ila adami mashru'iyyatiha ba mu lokacin da za mu je mu rika kawo maka malaman da suka ce ba a cewa sayidina ittiba li eh, ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ba a yin ta don biyar manzo Allah alkamili biyayya kuma cikakken biyayya li ummati su ila an kayfiyati salati lokacin da aka yi masa kaifiyar salati gare shi fa ajaba amiran bi qawlihi qulu allahumma salli ala muhammad sai ba da amsa cewa ku ce allahumma salli ala muhammadin bai ce allahumma salli ala sayidina muhammadin ba saboda sai suka ce to bai yula to idan muka ce zamu kama ma maganganun malaman da ke da irin wannan fahimtar suna da yawa haka idan muka juya wancan bangare ko muka ce mu kama ma maganar wayanda ke cewa ya halatta din su maka ga babu ba mu iya kama su da lokutan su amma dai walakin ni uridu ana anqula ila alqurra'il kiram huna ra'ayi al-hafiz ibn hajar al-asqalani ina so in dogo muku ra'ayin al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda ya rubuta bulugul marami wanda ya rubuta fatahul bari sharhin sayyid al-bukhari wanda ya rubuta a tahazibu fil asma inda yake kawo asma'ur ruwati yake kuma tarjama a kansu wato ilmur rijal wani da ya rubuce rubuce daban-daban daban-daban wanda malami ne wanda wani ɗaya daga cikin malamai yake cewa wasayil bukhari sharhi ne akan al'umma wato wasayil bukhari sharhi wani bashi ne akan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya wanda ya ɗauke muna wannan bashin ya biya muna wannan bashin shine alhafiz ibn hajar al-asqalani don da bai yi ba to da duka kowa ya haɗu cikin laifi amma sai gashi ya zo yayi wanda kuma ya wurata wanda a ilmin hadisi idan aka ce alhafiz shikenan an gama ba sai ka ce alhafiz ibn hajar al-asqalani za a ganewa ba idan ka ce alhafiz kai shiru to shi ake ɗauka kai tsaye amma idan kana son ka bambanta to sai ka ce alhafiz wani alhafiz wani akwai alhafiz az-zailai akwai al-hafiz az zuhuri, akwai al-hafiz uh, tirmizi akwai al-hafiz an-nasa'i akwai al-hafiz wane ne duka gasu nan amma dukan so sai ka ambaci sunan su sannan a gane ko da waka ke amma da zaka ce al-hafiz kawai kai shiru to da wanta ake rihi don shine ogan shine babban to wannan al-hafiz din nan ibn hajar al-asqalani rahimahullah zan kawo ma magana su a kuli. bai tibari ya duke bari ulama shafi'iyya dalili ko saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman masabar shafi'iyya aljami'i na bainal hadisi wal fiqh malaman da suka hada tsakanin hadisi da fiqh malami hadisi ne malamin fiqh ne ƙwararre ne a kowane bangare faqad sha'a lada mutaakhir shafi'iyya khilafa hadha at-ta'lim an-nabawi al kuma gashi kan masabar shafi'iyya sun saba ma wannan karantarwa ta cewa in za a yi salati ba sai ka a ce sayyidina kawai a ce Allahumma salli ala Muhammadin kamar yadda manzo Allah ya koyar da dama sun saba sun ce a'a sai an ce salli ala su cikin shafi'iyya to ga wani dan masabar shafi'iyya kuma babba cikin su wanda ba su da iri ne shine wane ne Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ga abin da yake faɗa قال الحافظ محمد بن محمد ابن محمد القرابيلي وكان ملازما لابن حجر wannan malamin da muka ambata al-hafiz Muhammad Muhammad mutum ne mai lizimtar al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa kuma wa min hazzi wa min khatihi naqaltu daga rubutunsa ne dobo wannan rubutun za karanta a yanzu kinan Albania ɗobo daga rubutunsa yana cewa wasu ila al-hafiz ibn hajar an tambayi al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah amta Allah bi hayatihi Allah kara marayuwarsa albarka aka masa tambaya an sifati salati game da sifar salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati game da salatin da ake wa manzo Allah a cikin sallah aw kharija salati ko kuma salatin da ake wa manzo Allah inda ba cikin sallah ba sawa'un qila bi wujubiha am bi nadabiyatiha sawa an ce wannan salatin wajibi ne ko ko an ce mustahabi ne hal yushtaradu fiha an yasifahu bi siyada an shar'anta wannan salatin idan mutum zai yi shi ya sa sayyidina a ciki ya sifanta shi da cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kan ya kula masalan kamar ce a misali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin aw ala sayyidil khalqi aw ala sayyidi waladi adam yace haka aw yaktasir ko ya takaita ala qawlihi akan fadarsa Allahumma salli ala Muhammad kamar yadda manzo Allah ya koyar wa ayyihi ma afdal sannan kuma menene yafi wannan duk tambayoyi ne ake wa al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace al-ityan bi lafzi siyada zuwar lafzin siyada shi yafi li kauni hasiwatun sabitun lahu sallallahu alaihi wasallam domin sifa ce da ta tabbata daga manzo Allah tabbas ba shakka duk musulmin duniya ya yadda annabi Muhammad shine shugaban kowa to tuma kaga sifa ce ta manzo Allah da haka haka za a faɗa tana da ya tabbata sifa ce ta manzo Allah ce Allahumma salli ala sayyidina Au adam al bi ko ko a'a kar a zo da wannan sayyidina li adami di zalika fil asar. don haka bai zo a hadisi ba kar a faɗe shi tun annabi bai faɗi hakan ba me ya fi ana tambaya alhafiz ibn hajar al-asqalani fa ajaba radiyallahu an fa ajaba rahimahullah nan ya sa rai mu radiyallahu anhu yana yiwa kuskure ni na masu bugawa amma dai abin da ya fi fa ajaba rahimahullah ya karba Allah shi yi masa rahama shi ya fi donar wanda ba sahabi ba a ce masa rahimahullah wanda a sahabi shi kuma sai a ce masa radiyallahu anhu wanda annaba annabi a ce masa alaihi salatu wassalam shi ko manzo Allah a ce masa sallallahu alaihi sallama. to wannan shine yafi wannan shine ladabi daga cikin ah, ladubban da malaman sunna ke koyarwa amma nan da yake fa ajaba radiyallahu anhu yana kuskure masu bugawa ne ah, albani yana da fahimtar cewa a mafifici idan za ka yi magana game da abin da ya shafi wanda ba sabi ba kamar alhafiz ibn hajar al-asqalani ba sabi ne ba sai ka ce rahimahullah na'am sai dai alhafiz ibn hajar al-asqalani sai amsa tambayar kamar haka yake ittiba'ul alfazil ma'thurati arjahu bil lafzan da aka samu daga manzo Allah yafi inganci wala yuqalu kuma yace kuma kar a ce ba a cewa wai la'allahu taraka zalika tawadu'an wai ya bar yin hakan ne wai don tawadu'i kasa akwai inda ke in kace musu to ai ba annabi bai koyar da tafiya bai ce ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba kawai abin da yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin kai tsaye bai ce sayidina ba sai kaji ya ce ma tunan yana za in cewa sai an ce sayidina sai kaji ya ce ma a'a ai annabi Muhammad dalilin da bai ce ma kai ne sayidina ba saboda tawabi'i ne ai ko kai ne yanzu bai zuwa bai kamata ba ka zo kawai ka ce ma kanka shugaba ko ka ce ma kanka malan ko ka ce ma kanka sheikh ko dai wasu laƙubban da ake laƙaba ma malamai yace kaga bai kamata ba sai dai kai tawazu'i to shine manzo Allah ya yayi tawazu'i ce Allahumma salli ala Muhammadin bai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma mu za mu ce Allahumma salli ala Muhammad al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yace kaka wadi wannan magana domin kuskure ce karka yi ta kama lam yakun yaqulu inda zikri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bai kasance in aka ambace shi ba bai ce wa sallallahu alaihi wasallam zaka zo ka ce ya Muhammad sai kai ce ma na'am baka cewa ya Muhammad ya ce ma sallallahu alaihi wasallam annabi bai haka ya ce to tunda ko haka ne to yanzu ma shine ya hana ya ce masa sayyidina ah yace ce to karkace haka ji alhafiz ibn hajar al-asqalani yace karkace haka wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika kama Kulla ma zukira amma al'umma manzo Allah su an umurce su da ce su ce sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka amurci manzo Allah amma shi kaga bai faɗa anna la na domin mu ba ma cewa law kana zalika rajihan la ja'a an sahabati thumma an tabi'ina yace karka ce wannan shi hana manzo Allah bai ce sayidina ba saboda ka kai ya kamata ka ce sayidina karka ce haka yace don muku muna cewa muna cewa ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hakan yafi zama raji a ce sayyidina la ja'ani sahaba da sai zo daga sabbai summa an tabi'in haka na wajen tabi'i a sami suna cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mu samu sahabin da yace haka tunda shi manzo Allah an ce tawabi'i ne ko to sai su ko sabbai fa su ko tawabi'i suka yi ba su cewa manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina a'a shi ma manzo Allah da kuka ce tawabi'i ne ai ya fito ya faɗi ya ce ana sayyidu waladi adam wala fahara ni ne shugaban yayi adam kuma babu alfahari to kaga ya riga ya faɗi saboda tunna ko ya faɗi anan to bangare lilin da zai kuma ba zai yi salati akan hakan ba ba zai koyar wa ayi salati haka ba musamman yana cikin babin koyarwa kaga ba zai yi shi faɗi ba to sai mu ce mu haka in ka labe da wannan gurin ma sai mu ce mato ah ai in ma har ka ce eh annabi bai faɗa ba saboda tawadu'i to sai mu kyale ka don kada don jaye mu ta yi tsawo sai mu ce to shi ke annabi bai faɗa ba saboda tawadu'i to su sai su sai dina Abubakar ba me yasa ba su ce haka ba su Umar fa me yasa ba su faɗa ba su Usman fa su Aliyu fa su dukkan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa su ma ba su ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sai muka ji suna cewa Allahumma salli ala Muhammadin kamar da manzo Allah ya koyar me yasa ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا zalika. Ba mu sami hadisi ɗaya ba ko أثر ɗaya daga cikin sabbai ko tabi'ai da ya ce Allah masalli ala sayidina ma'a kasati wirdi da anuhum min zalika tare da kuma samun abu mai yawa mai gwaɗi wanda ya zo daga wajen sojan salati mun an samu salatai daban-daban ta hannun sahabbai mai yawa wanda wannan da aka samu duka ba mu samu inda suka ce sayyidina ba gashi kuma an samu da yawa sun yi salati wa hadha al-imam ash-shafi'i ga imam ash-shafi'i misali ala Allah darajata walla kar daga darajar imam ash-shafi'i wa huwa min akthari an ta'ziman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mafi yawan mutane masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan mutane masu yawa masu girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ga manzo Allah ya fara fi khutbati kitabihi domin wannan cewa ai dalilin da yasa muke cewa sayyidina don girmama manzo Allah ka koyi da ya ko kamata ka yi da Abubakar na girmama manzo Allah ka yi da Umar na girmama manzo Allah ka yi da su Imam Shafi din nan yake so ya kawo magana sa hali yanzu suna girmama manzo Allah amma duka ba su ce Allah masalli ala sayyidina Muhammadin ba wanda suke cewa Allah salli ala Muhammadin na'am yake cewa وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي قال في خطبة كتابه الذي هو أمدة أهل المذهب أي التافين سلي ربوتا وانا اجتماع الأم وانا شيني جمشك مدوغرا قدتا جمسة بالشافئية أولا كتوا اللهم صلي على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده daga nan ya ci gaba da faɗin abubuwan da ijtihadin sai kai shi wato ya ijtihadi domin muqaddima a wajen littafinsa wa huwa qawluhu kullama zakarahu zakirun wa kullama ghafala an zikrihi al-ghafilun to ya ci gaba da faɗin haka wa kana istanbada zalika min al-hadith as-sahih yana yiwa wannan karin da ya kara bayan ya ce Allahumma salli ala Muhammadin ya ci gaba da cewa kullama zakarahu zakiruna duk sanda wani mai zikiri ga Allah ya ambaci Allah to ya Allah kai masa salati wa kullama ghafala an zikrihi al-ghafilun duk lokacin da ɗan rabkana suka rabkana game da wa Allah zikiri Allah ka masa manzo Allah salati to yana yiwa kamar ya samu wannan ya isin baɗin wannan hadisi ko kuma wannan asar dinsa daga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallahi adada khalqi salki ya tabbata ma Allah adadin halittarsa yana yiwa wannan hadisi ne ya fahimta shi sai ya kawo can sigar faqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil ummil mu'minin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ummul mu'minin hafsa wa ra'aha qad aktharat tasbiha yaga ta tsawaita ta yawaita tasbihi wa dalatu ta tsawaita shi yace laqad qultu ba'daki kalimatin na faɗi wasu kalimomi bayanki lawazinat bima qultu bima qulti lawazinat hunna tace bayan ke daga bayan ke daga wato na faɗi wasu kalimomi wato bayan ɗagawa ta a wannan guri na barki wannan guri na je can na bar wasu kalimomi wanda da za a haɗa wa'annan kalimomin da dukkan abin da ke faɗa to da kalimomin da ni faɗa su jayi naki tun ɗazu nan ya barta tana wannan zikirin ya fita ya je ya dawo ya same ta yace kina nan wurin barki ta ce ina nan ina ta zikiri ina nan ina ta addu'o'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata na faɗi su kalimomi bayan na fita na baki anan wanda nan kalimomin da za a ɗauko su a ɗauko naki da ke faɗa tan fita ta har yanzu a auna to da nan sun yi yawa sun yi rinjaye don ni kaɗan ni faɗa amma dai kaɗan mai alkhairin da ya wuce naki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa zakar zalika sai ambaci wannan hadisin da imamu shafi ya kawo ya kawo shi a matsayin muqaddimar san littafinsa wa kana sallallahu alaihi wa sallam yujibuhu aljawami min addu'a kuma dama shi manzo Allah addu'o'in da suka shahi jawami yana son su kamar yanzu da yace subhanallahi adada kalimati salki ta bada ma Allah adadin kalimomi sa. yanzu adadu kalimati yan jimloli ne eh, yan kalimomi ne kadan ka ambata amma gashi ya haɗe dukkan komi da komi don komi ai kalimomi Allah ne domin ba abin da ke faruwa a duniyar nan sai da kalimar Allah to kaga a hakan kenan sun zama jawami takaitattu amma sun kumshi ma'anoni masu ɗimbin yawa masu yawa kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin addu'o'i suna bashi shawa wa kad aqada al-qadi iyad baban fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab shifa kuma bayan imam shafi'i to haka imam al-qadi iyad shi ma kansa a cikin littafinsa ya kawo asar na tabi'ai da tabi'u tabi'ina har da sahabbai ma ya kawo asar ɗinsu na yadda suka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi lokacin da ya buɗe wata ƙofa wato wani babi sadda wani babi ya ce masa babun fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama babin da ke bayani sifar salati ga manzo Allah sai kawo wani kalafi asaran marfu'a ya samu hadisai marfu'ai zuwa ga manzo Allah an jama'atu min as-sahaba wa tabi'ina laysa fiha shay'un minha an ahadin min as-sahabati wa ghayrihim lafzu sayyidina dukka wa'annan salatocin da ya kawo wanda ya samo daga sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'ina cikin su babu lafzin da yake Allahumma salli ala sayyidina babu wanda ya ambaci sayyidina a ciki duka abin da suke tsayawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wancan ma ruwaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sauran sigogi dukan sigogin gaba ɗaya da muka karanta muku a wannan littafin da kuma sauran inda ma za ku iya karanta wa a sauran littafai babu siga ɗaya wadda ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin saboda idan mutum zai faɗe shi to ya san matsayin faɗin sa a gare shi ba mu ce idan haka nan bai yi salati ba amma dai kan kun ji abin da ambata cewa lalle bai ambaci salatin da manzo Allah ya koyar ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna roƙonka Allah ka ba mu ikon tsayawa mu karanci salati irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu duka ibadodinmu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malike cewa min hadisi ali annahu kana yu'allimu kayfiyata salati daga cikin wa'annan lafuzan da alqadi iyad ya kawo akwai hadisin da aka samu daga Aliyu da Abi Talib radiyallahu ta'ala an wanda yake cewa annabi ya kasance yana koya musu yadda ake sa shi Ali bin Abi Talib yana koya ma sabban yana koya ma abokaninsa irin yadda za su yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa yaqulu sai ya ce Allahumma dahiyal madahuwati wa bariyal masmukati ij'al sawabika salatika wa nawami barakatika wa zawa'ida tahiyyatika ala muhammadin abdika wa rasulika al-fatihi lima ugli aka ce aliyu an ruwaito cikin imamu alkali ya kawo wannan yacce aliyu bin abi yana cewa a cikin salatinsa radiyallahu ta'ala yana cewa allahumma dahiyal madahuwat ya Allah mai shimfiɗa ababin da a shimfidi wa baris masmukat wanda ya kaga lita ababin da ke sama wa bika salawati ka sanya da suke gaba gaba ga salatinka wana wami barakatika da da ke karkara kara albarkarka wa zawaid tahiyyataka da kuma ƙarin gaisuwarka duka sanya su ala muhammadin akan muhammadu abdika wa rasulika bawan kaman zonka alfati lima ughliq wanda ya abin abinda aka ruhi da ce, to wannan ali bin abi talib aka samu a gare shi amma cikin sa akwai sayyidina kaga babu alkazi ya ya kawo cikin littafin sa na'am hakanan nan kuma wani aliyin annahu kana yaqul salawatullahi albarru rahim salatin Allah wanda yake shine albarru mai nagarta rahim mai jinkai wal mala'ikatul muqarrabun da kuma mala'iku wanda suke makusanta ga Allah wannabiyina nabiyina da kuma salati akan annabawa Allah da siddiqai wa shuhada as-salihin da shahidai mutanen kirki wama sabbaha laka min shay'in ya rabbil alamin da duk wani wanda ya maka abun da ya maka tasbihi ya mu ala muhammad ibn abdullah akan muhammad dan abdullahi khataman nabiyina wa imamil muttaqina da sauran wasu sigogin da ya samu duka sigogi ne wanda imam alqadi iyab ya kawo cikin littafin sa wanda aka samu daga sabai amma kaga duka babu sayyidina akwai hadisi abdullahi dan mas'ud annahu kana yaqulu cewa allahumma ja'al salawataka ya allah ka sanya salatinka wa barakataka da albarkokinka wa rahmataka da rahamarka duka sanya su ala abdika ala muhammadin abdika akan muhammad wanda ya bawanka ne wa rasulika manzonka ne imamil khair wanda shine jagora alkhairi sallallahu alaihi wasallam wa rasulur rahama kuma shine manzon rahama Allah kai mai ta har kashi hadisi to kaga shi ma kansa ai kaga babu sayyidina ga al-Hasan al-Basri irin ki manyan manyan tabi'an da duniya ta san da shi annahu kana yaqulu shi ko yana cewa cikin salatin da aka samu gare shi man arada an yashraba bil ka'sil arwa min haud al-mustafa falyaqul allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi ولبيته وأسعاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه هذا ما أوثروه من الشفاء مالك cewa alhassan basri yana faɗa yana cewa duk mutumin da ke bukata ya sha tauki alkasil arwa gidauniya ko kof mashayin ruwa wanda ke sa koshi min audul mutsaha daga tauki manzo Allah to wanda ke bukatar haka ran tashi kiyama dauko kofi daga tauki manzo Allah baka ka sha in kana so haka falyaqul to mutum sai yake Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati akan Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi da alayansa wa ashabihi da sabbansa wa zawajihi da matayensa wa auladihi da 'ya'yansa, wa zuriyatihi da zuriyarsa wa libaiti da alibaitinsa wa sari da surakunansa wa ansarihi da mataimakansa wa shiya'ihi da mutanensa wa muhibbihi da masoyansa sallallahu alaihi wasallam fa hadha ma awsaruhu min shifa wannan shine abin da aka samu daga shin shifa مما تعلق bi hay'ati salati cikin abin da ya shafi kamar wanda ake salati min sahaba wa min ba'di daga sahabbai da wanda suka bi ba gare su wa zakara fi gairi zalika amma ya ambace wasu wa'anda ba wannan ba wanda kuma babu lokacin da za a kawo su ya ambace su kuma duka malaki cewa na'am warar fi hadisi ibnu mas'ud annahu kana yaqulu fi salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin hadisi abdullahi dan mas'ud cewa annabi yana fara cikin wa barakatika ala sayyidil mursalina ya Allah ka sanya falaloli da salloli da rahamarka da albarkarka akan sayyidil mursalina shugaban manzanni wa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu an samu wannan daga Abdullahi dan Mas'ud a wannan wato shi ya ambaci sayyidil mursalina to amma matsalar ya inganci hadisin malik yake cewa al hadis akhrajahu ibnu majah hadisi na cikin sunan ibnu majah walakin isnaduhu za'if sai dai isnadin hadisin yana da rauni to kaga na an ka zama matsala kenan hadisin bai da inganci da yana da inganci to kaga an huta ana ai umfani da sayyidina kaga bai inganta ba na'am wa hadisu wa hadisu ali al-musharu ilayhi ga hadisu ali da muka ishara zuwa gare shi a dazu awwalan akhrajahu dabarani shi ko dabarani fitar da shi bi sanadin laysa bihi ba'sun wa fi alfazun garibatun akwai lafuzza wanda suke baki rawaito na rawaito ta mashruwa ta fi kitabi a cikin littafin nan na fadlul surati nabi sallallahu alaihi wasallam li abul hasan na abul hasan ibn al-faris wa qad dhakara shafi'iyya shafi'a wasu ambata anna rajulan halafa wato wani mutu ya rantsi yace law halafa la yusalliyanna ala an-nabi alf salatin da za a samu wani mutum ya zo ya rintsi ya ce sai na wa manzo Allah salatin da ya wuce ko ni salati fa tariqul birri hanyar da zai fita daga wannan rantsuwar shine an yi salli ala nabi Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu adh-dhakirun wa saha an zikrihi ghafilun shine ce Allah kai salati ka Muhammadu kuma duk lokacin da masu zikiri suka ambace shi ko kuma waɗanda suka daukana suka manta da shi ko kuma suka tuna da shi wa qala nawawi imam nawawi yake cewa والثواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال gaskiyar da ya kamata a yanke kawai aji magana magana kowa shine inji Imam Nawawi mai Riyadus Salihin yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kawai shine zaka yanke wa Allahumma masalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar da kai salata ka annabi Ibrahim wannan dai salatin da manzo Allah ya koyar yace to idan za ka rantsi ka ce sai ka yi salatin da ya wuce kowane salati to wanga dai ka yi sannan ka fita daga wannan amma in an ka ce ma ka ce na rinke da Allah sai na wa manzo Allah salati da yaushe ko wani salati ka zo ka ɗauko wani daga cikin wancan salatocin da muka karanta wanda ba kuma manzo Allah koyar da su ba wa'annan na eh, ko wanda aka samo yanzu daga Ali bin Abi Talib ko wanda aka samo daga wani sahabi ko daga wani tabi'i ko daga wani tabi'u tabi'in ne to ba ka yi wanda yi ba tunda ka ce za ka yi wanda yi to tunda ko wanda yi ce za ka kuma hakan rantsi to wanga da annabi ya koyar shine kawai zaka yi kuma shi yafi wa qad taqabahu jama'atu min al-mu'takhirin bi annahu laysa fil kayfiyataini al-madhkuratayn ma yadullu ala thubut al-afdaliyya fihi ma min min aysu aysu an-naql wa amma al-ma'na fal فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأولى ونكو سيزو تشتو أي ذا أي مسردي دومين أنسى متأخرين دامات مسردي cewa ai wayannan kaifiyoyin guda biyu da aka ambata wato wancan kaifiyar da ke cewa wato Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakirun dhakirun wasaha an dhikrihi lghafilun da kuma wancan salatin cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wannan yace wannan yafi wannan yace wancan ya fito wayannan kai guda biyu da aka ambata babu ma yadullu ala subutil afdaliyati fihima babu wani abin da ke zuwa ke nuna cewa ga wanda ya fi cikin su min haisul naqali a wajen kirantowa dikai wa amma min haisul ma'ana amma a wajen ma'ana fal afdalu fal afdaliya zahiratun fil fil awwali afdaliya ta bayyana ga na farko shine wancan da ke cewa Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakartu takuna a wajen abin da ya shafi ma'ana kenan to kaga amma a wajen na kalfa to wanga shi ko yayi don shi aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai a wancan sai ka dauka cewa to wannan fa kamar yahi yawa tun an ambace duk saddauni ya ambace shi ko niyan manta kenan kullu ko lokaci don ko lokaci akwai wanda ya ambace shi akwai wanda ya tuna da shi kullun lokaci akwai shi to kaga ka shamil ne mai yawa ne to shine wannan ma'anar ta wasu suka hango suka ce to shine zaka idan ka faɗe shi to ka fita daga rantsuwa a lokacin da ka rantsi cewa zaka yi salatin da ya wuce ko nawaye wani ko yake oh, oh, all a dai tsiya ga wancan da annabi ya zo da shi in ka yi shi to ya wuce na kowa da kuma wannan magana ita ce tafi zama mai kyau wal mas'ala mashuratun fi kutubil fiqh wannan matsala dai shararata cikin kutubu fiqh na malaman fikir musamman na karshen zamani mutaakhiruna wal gharad minha bukata da kanta anna kullu man zakarahu man zakara hadhihi al mas'ala min al fuqaha qatibatan lam yaqa fi kalam minhum sayyidina abin da muke so a fahimta duka wayannan duka da muka samu salatocin su gojin su da muka ɗobo maka na aliyu ne na abu musa al-ashari ne na wane ne duk wanda muka kawo ba wanda ya ambaci sayyidina haka su imamu shafi'i su ma da muka samu su ma ba mu samu sun ambaci sayyidina ba wajen salatin da suka yi walau kan hadhihi ziyada manduba da wannan karin ko ana son sa ma khafiyat alaihim kulluhum da basu raukana ga wannan ba hatta akfalu ha suka rabkar da ita babu wannan karin a cikin salatocin su duka wal khairu kulluhu fi ittiba sauraka gaskiyar magana dukka alkhairi ya tabbata ga biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ba mu ikon biyarsa wallahu alam Allah shi yadda sani nan kuma za mu tsayawa da yarda Allah ku biyo mu a wani sati da yarda Allah za mu dora inda muka aje wasu biyanaka kallahu mabi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik